Rolling. Action. Assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani sunana na kalala. Muna mai sadar da ku za mu fara dora muku sabon bildin mu mai suna rasa kunya beran tanka. Za ka iya samun sa akan YouTube channel din mu mai suna Kilishin Mamsi TV. Kilishin Mamsi za ka same shi akan Kilishin Mamsi City. kar ku manta akwai jahilci an canjan garanta tun na dan wala na fito wannan soyayya kar akuya ma ba ta suna saboda ba ba kai daban dubatan al'ummar mutanen duk duniya akwai fim ɗin mu yana nan gangarowa rasa kunya ku yau ku duko cikin youtube channel ɗinmu mai suna ahmad dj idan kun danna kararrawa dz hausa tv dz hausa tv eh, action salamu alaikum daban dubatan al'ummar mutanen duk duniya ku gangaro ku duko ku antayo cikin dz Nima? Hausa TV, DZ Hausa TV. DZ Hausa TV. Assalamu alaikum. Duban dubatan al'umma. Ku yau ku duko, ku diddigo cikin YouTube channel ɗinmu mai suna DZ Hausa TV. Muna nan kan eh, sararin samaniya. Wannan shahararren fim ɗin naku yana nan gangarowa mai suna a rasa kunya amma fa ni na samu kunya yau da gidan kunya nake da akwai amana a ranar lahadi ne fa ake jefo shi abubuwan najeriya da kamaru da chadi sannan ma fani ma fa a ranar nake sakin fim dina mai suna ga mutum ko da uwar kuɗi uban ku daya sanin mutum sai allah ahmad dan ci uwar gaba action Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Ahmad Gizani wanda aka fi sani da Uh, oh, oh, oh. a cikin fim ɗaya da sakwanya don haka ina musu mai da arewa gabas da yamma ba mu ɗauke wa kowa ba ku zaɓu ga yadda ta kaya na ci wasa ba da a wannan fim ban ji bari ba don haka masoya na na duk duniya baki ɗaya ma ɗaki lishin mamsi tv ita kaɗai ce ta kuta nishaɗi <laughs> action assalamu alaikum sunana maryam idris wato amira a cikin fim ɗaya da kunya bibiye a tashan a channel ɗinmu mai suna kilishi monsi kilishi monsi tv kilishin mu yanzu kiwa kilishin Monsi tv ina masoyan mu na kaza kaza kaza action kilishin Monsi tv ina masoyan mu action waje ina masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma ku fito domin ku kalli wannan shahararren kashin mai suna rasa kunya beran tanka wallahi idan kuka saki na waiga na dawo daga wani a gurin nan zan ma hukunci mai huni wanda zai je ya ado da shi ku nake da duk yan matan da nake zuwa gurin su ni ba a min irin wannan to wani hadara ce wannan to kuma sai ki fito baiwa Allah ni gurin ki nazo gurin hadara na ce nazo ko a banza za kira ni gidan kurma eh! menene ne haka ne tsuguna ya san uwarki ce kafin ku gama da shi ya kai ma tsuguna za ka yi wallahi wallahi ba zan tsuguna naki ba na rantsa da Allah hajjara ka samu ko a 0 0 kawai ma na 0 0 Nawa za ka biya ni? Amfanin zunubi romansa. Zan ɗaure ki wallahi, wallahi zan ɗaure ki. Baban maci. Baban maci. Na na Gaskiya yau gwara abin mu kashe mu ce. Gaskiya. Ah, Kawai ina iyayenki ne ko shegiya ke ce faɗa min. rashin kunyin da yake ba na son kina kula shi. Ariel, manci ku rinka zuba mana ido akan wayan nan. <laughs> dadi daji, daji an Kai yanzu ba za ka yi wace fanan ka kawo wadda mu samu mu sa a bakin mu ba. Daji ba kuɗi gari, gari babu kuɗi. Rasa kunya. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah idan ka kuma tsokana ta ko ka tsokani wani ma na gani Ina sassara ka tun da kan kababuwan dan Allah dan annabi ka hakuri ke ce baban yaron amararren yaron nan kandararren yaron nan ci baki ba ko ki sa afa ki bar gidan nan idan ba haka ba zan sa ai mun raga raga da ke a cikin gidan nan to ai da mun ba sai kin faɗa ba kowa ya ganki ya san ke tsawo fara ki ce dan haka na faɗa miki ni ba da ke zan yi ba da ki zan yi ka manta fa uwar mu da to kin san me nake gaya mata kin san yana so a kike faɗa haka kin san ina bi gaskiya <laughs> Allah ya ba mu masu kaunar mu masu kaunar mu masu kishe mu da ba mu da wanda bai san mu dan ba wani abin da zai <laughs> ha luwai tashi ka bango ni wallahi ba na ba za ka tashi ka tashi ka biya fa da ni ka tani yes kunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na tuwo Allah Malaikiku, malaikiku, gona gona na ganka. Yau kwanan ka bi ban ganka ba, a shekara nan gidan ko? Hanya ce ce wannan din ne. ki nace da ina wani. Na shi, na ne. na shi.